بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا السلام عليكم wa rahmatullahi wa yan uwa barkamu da kasancewa a wannan tattaunawa da muke yi da fadakarwa akan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar gashi a gabanka yadda muke fito da abubuwa da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa da shi da iyalinsa dan mai kallo yayi koyi dan mu gudu tare mu tsira tare um, cikin abin da muke tattaunawa mun fara magana akan kyautata wa iyali da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai yawan sakin fuska wa iyalin shi ba mutum ne abus ba abus ne mai turbin fuska ba haka annabi yake ba mutum ne dahuk bashush ya tabassam kasiran yana yawan dariya yana yawan murmushi wa iyalinsa idan sun ganshi suna cikin farin ciki idan ya tafi bayanan suna cikin damuwa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake a gidan shi rasa shi tashin hankali ne gare su shigowansa gida abin sha'awa ne ba sa so ya fita saboda kyakkyawan sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yara ƙanana in sun ganshi farin ciki suke suna murna saboda kyakkyawan sa sallallahu alaihi wa sallama bayi sun kasance suna tare da manzon Allah a ƙarƙashin kulawa da kyautatawa sallallahu alaihi wa sallama amma da yau a cikin al'umman nan tamu akwai waɗanda idan suna gida gidan ba zaman lafiya in ka ga ana tashin hankali ana cikin firgice a tsorace hankali ba a kwance ba to mai gidan nan yana nan amma yana tafiya za su samu wani irin natsuwa wala ya kamata ka binciken ka me haka Allah Allah ake kai tafiya ka ji yara suna tambaya baban mu yana nan ce yana nan ce matsala wallahi matsala yanzu kai bawan Allah kana raye baka mutu ba iyalinka da 'ya'yanka kana cikin gidan ana cewa wai matsala ne kasancewanka a gida matsala kuma baka gyara ba baka bincika ba me yasa ka zama matsala yanzu kai ya kamata ka zama matsala a wajen iyalinka a'a ya kamata ka zama alheri muguwar mu'amala da kasawa da rashin kyautata wa iyali shi yake jawo iyalanmu suke gudunmu da rashin sakin fuska fuskar ka a sake take a waje ba wajen 'ya'yanka ko iyalinka ba mutum ya zama 'ya'yansa babu rahama babu jin kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana daukan Hassan da Hussein ya rungume su yana sallah da su idan yazo zai rukuyi ko sujada ya sauke su idan zai tashi da daukan su yana sumbantan su yana wasa da su yana fita da su unguwa yana tafiya da su wani mutumin kauye wata rana ya zo ya ga za Allah yana sumbantan yara isha yanzu ku dama haka kuke yi yana sumbantan Hassan da Husaini sai ce kuwa haka kuke yace wallahi ina da yara da sun kai guda kaza irin waɗannan ban taba sumbantan wani ba na yi mutumin kauye ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan rahama ce wallahi yarham la yarham wanda bai da rahama Allah bai zai masa rahama ba so ashe yana da kyau ya zamanto ƴaƴanka in ka dawo gida ana ba ba oyoyo sanda zuwa ana murna a zo da gudu a kewaye ka yaranka manya suna murna ƙananan ma suna murna mata ma suna ribibi ka dawo wa sha Allah tabarakallah wannan shine abun so wannan shine abun kauna amma ya zama baka nan an fi jin daɗi sau da yawa akwai iyalan da suke cewa wallahi ba sa samun natsuwa da kwanciyar hankali idan ba mazajensu sun yi tafiya ba sa nan ba idan mai gida ya tafiya ba nan sai gidan ya shiru sai su ji daɗi amma in yana nan ɗan hargitsi ne da kansa yake ta da hargitsi a gidansa ga jama'a rayuwa ta aure ba a ci ribarta ba ba a amfana ba wannan khilaf ma kana ya ishu annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wannan sabanin yadda annabi ne yake rayuwa sabanin yadda manzo Allah yake rayuwa ne ba daidai bane Allah ya gyara mana halin mu kisa ya ce wanda yafi ku alkhairi shine wanda yafi ku kyautata wa iyalansa manzon Allah cikin kyawawan ɗabi'unsa da halinsa a gidansa Nana Aisha take ba mu labari Allah ya kara mata yadda ta ce mutum ne mai kula da al'amarin iyalinsa kwarai da gaske tace ce daidai da ruwa in ya zo zai sha muna tare da shi na sha ruwa sai in zai sha sai ya nemi ta ina na sa baki ko a ƙwarya misalin in ta sha ruwa sai ya ce ina kika sa bakinki Allahu akbar sai ta nuna ta ce ga wurin da ta sa bakinta sai ya sa bakinsa a inda ta sa bakin kuntu ashrabu wa hana ha'id ta ce wallahi ina cikin jinin al'ada ma kun ga daidai abinda mai zaka ce kana kyamar mace misali tana cikin jinin al'ada take daukan abin sha ta sha amma annabi dan in faranta mata sai ya ce a ina a ina ta sa bakinta ta sha ruwa sai ta ce a wuri kaza sai ya sa bakin sallallahu alaihi sallama ya sha wannan ruwa haka hadisi ya zo cikin sahihi muslim to anan wakfa ya tsira mu dan tsaya mu gani me za mu amfana da wannan riwaya din dangane da mu'amala da zamantakewar aure ashe annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faranta wa iyalinsa sama da yadda ake tutiya ake yadawa ana ganin turawa wai su suka san soyayya ‘ya'yanmu suna ta karanta littafan soyayya novels da takardu na soyayya da ake rubutawa na ƙarya wanda wannan kuma wallahi zai kai mu ko ina ba sai halaka da tabewa ga soyayya nan ta hakika a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam ka taba yin haka wa iyalinka a ce ta sha ta ce ina daidai inda kika sha wani fa in kwalba ta sha ruwa a ciki ko ta sha lemo sai dai a tsaya masa kofi ba zai ya hada baki da ita ba to kaga wannan ba daidai ba ne shi yasa manzon Allah ya keta tunanin mutane nesa ba kusa ba yayi wanka tare da su ya ci abinci tare da su zamu zo mu tattauna ta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci da iyalinsa sallallahu alaihi sallama. ya ci abinci da mutane a waje ya ci abinci da hadiminsa ya ci abinci da yaransa a gida da iyalinsa amma kai kwanan kafa tsakanin shi da matar kafa nesa sai ka gama ci za ka danna ƙararrawa ka ce ta zo ta ɗauka ta fita ba ka iya zama ka ci da abinci da iyalinka ko yayanka abin sha'awa ne malam abin sha'awa ne kuma addini ne abu ne mai kyau mutum ya zo ya zauna a gida a kawo iyalinka gaba ɗayan ka haɗa su wuri guda da yayanka gaba ɗaya a haɗa a sa sufura a zuba abinci kowa ya ci tare za su so ka za su ƙaunace ka wani ma da yake makocinka zai sha'awar rayuwarka don rayuwarka ta yi kyau kwarai da gaske so ina ma da mutane za mu kula da wannan janibi tsakani da Allah da mun amfana kuma mun amfanar tuna na Aisha take ba mu labari haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake to amma a kula da wani abu guda ya koyan uwana na farko shine duk macen da take so mai gidanta ya rinka mata haka to ita ma gaskiya ta zama mai tsafta saboda nana aisha din mace ce wacce take mai tsafta iya tsafta iya tsafta iya tsafta an rufe kofa a kanta to kaga ba wani abun mamaki ba ne kwarai da gaske a ce annabi yana shan ruwa da inda ta sha to amma wasu matan namu na wannan zamani sai dai addu'a akwai matar da in Allah ya so da insha Allah wallahi bata isa ta yi hamma a gaban mai gidanta ba ko a gaban mutane ba in dai ta hamma ta bude bakin ta iskan nan ta fito to kowa sai ya rufe bakinsa saboda wato hamamin da zai rinka fitowa daga bakinta me ya jawo ba ta da tsafta ba ta kiyayewa komai ta ɗauka ya ta zuba ba gyara baki a kawo mata makilin da brush ta ya ta zama ba ta iya amfani da shi saboda gidadanci irin nata ya zama mai gidanki yana kyamar bakinki musamman masu ciye-ciye ko masu cin goro ko masu cin wani abu su bar bakin su dagaje dagaje ba sa tsaftacewa an daina wannan lokaci ya kure iyayena mata karki yadda ki bar bakin ki kaca kaca ina ruwan bola kenan kada ki yadda ki bar wannan so wacce take so annabi eh, wato eh, mijinta ya dabbaka wannan suna ta annabi a kanta ita ma to ta tsaftace jikinta ta tsaftace bakinta makilan ɗinki a wadace in babu samu itacenki mai lafiya kika samu ita kika sa baki na goge bakinki bakinki ba zai taba yin abin ki ba abin kyama ba yanzu zaki kwanta bacci kullum yi brush kar ki yadda ki kwanta bacci ba ki goge bakinki ba dan in kika kwanta da sauran wato abinci da ya mammakale a bakinki kuma ga yawon bacci shine zai haɗu bakinki ya rinka wari da daddare watakila magana ta kama tsakaninki da mai gidanki sai ya rinka jin warin bakinki me ya faru saboda da zaki kwanta baki makilin ba baki goge bakin ki ba kai ma kuma din la'alla da zaka kwanta bacci ba kai wannan ba to sai ga ka cutar da iyalinka wataƙila wata ta gaya maka ta ce ka gyara watakila wata kuma ba za ta iya gaya ma ba tana tsoron ka amma kuma tana kyamarka so shi yasa wajibi ne mata mu kula da wannan janibi mu ainihin wato rinka tsaftace jikinmu su ma mazaje su kula bayan wannan ya koyan uwana annabi sallallahu alaihi sallama a cikin farantawa da yake ma iyalinsa sallallahu alaihi sallama ya kasance yana ba wa iyalinsa dama hatta kallo su kalli wasanni annabi yana ba wa iyalinsa dama su kalli wasanni a nan gudun a fahimce ni kyakkyawan fahimta a gane ba wasanni na batsa ba ba wasanni na barna ba ba mai irin na wannan zamani khali'a wanda suke bayyana tsiraici da kaɗe-kaɗe da rairaye da barna da lalata tarbiyya ba irin wannan ba a'a abin da yake yana da tsafta ba shi da ƙazanta a ciki riwaya ta tabbata kamar yadda nana Aisha ta rawaito Allah ƙara mata yadda hadisi kuma sahihi riwayar Imam al-Bukhari ce, wata rana mutanen Habasha sun zo gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da masallacinsa suna yin wasa irin nasu wasa suke yi da makamai haka wasa na nuna jarinta da makami kuma a farfajiyar masallaci suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya tsaya yana kalla sai Gana na Aisha ta zo ita ma ya bata dama a riwaya ta ce fakana ni. annabi yana lullube ni yana rufe ni za mu yi bayani akan wannan yana rufe ni sai na ɗora fuskata a kan kafaɗa shi sai zamanto iya fuskan na na aishan kawai tana nan haka yana kallo tana kallo da shi da ita suka haɗu suna kallon waɗannan mutane na habasha suna nuna jarintansu a wannan wuri don mai don ya faranta masa ya faranta mata ana cikin wannan sayyidina umar sai ya zo ya tarar da waɗannan mutane ya daka musu tsawa ya ce a masallacin annabin za ku yi wannan ya ce ku tashi ku tafi ku ba da wuri ya kore su ashe annabi yana nan yana kallo shi ma sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzo Allah ya ce wa Umar dahum ka kyale su ka kyale su ka kyale su ka kyale su kada kada ka ka ka ainihin wato hana su annabi sallallahu alaihi ya hana Umar ya kore su a nan gurin abinda mu tsinta ya ku yan uwana masu kallo shine abubuwa kamar haka ku duba irin kyakkyawar mu'amala da annabi yake da shi har da zai zo ya ba wa dama wa iyalinsa ta kalli wani abu ashe ya halatta wasu wasanni wadda ke babu sabawa shari'a a ciki a ba wa mata dama su iya kalla wannan ba laifi ba ne a shari'ar musulunci Ina ce babu ya wa shari'a saboda gaskiya akwai wasanni da yawa waɗanda suke akwai wa shari'a wanda lokaci bai zai bari in ambato su ba amma dai falyakun al-insanu ala basira sai mutum ya zama to yana kan basira ya san mene zai bar iyalin su gani mene kuma ba zai bari su gani ba abu na biyu shine ashe annabi sallallahu alaihi wa sallama wato shi kansa ya tafarrash yana sakewa wani lokacin ya kalli wani abu da zai ba shi sha'awa da ban dariya ko kuma ya ƙara masa wato nishaɗi yanzu wannan kaga wasanni ne suke yi da 'yan wato al'adunsu na garurukansu ya tsaya na kallo kaga ashe addini yana da sauki kwarai da gaske ba addini ne wanda yake mai kunci mai kuntatawa ba akwai sauƙi kwarai da gaske akwai wato yalwatawa bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ne don ya nuna halaccin haka sannan kuma ya zama darasi ga sauran al'umma su koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana Allah wal yawmal akhir kyakkyawan koyi ya kasance gare ku dangane da manzon Allah ga wanda sallallahu alaihi wasallam ga wanda yake tsammanin zamuwa da Allah lami lafiya kalli wannan yana nuna mana mubahi halaccin haka din ashe kuntatawa mata da ake a takure su sosai akwai waɗanda suke takure mata su matsi su sosai su hana musu sakat kamar ka sa mutum ne a cikin kwalba ka hana shi fita ka ka matse shi kwarai da gaske ba laifi ba ne idan mutum ya bar matarsa ta je ta gaida iyayenta ba laifi ba ne idan mutum ya bar matarsa ta fita ta je ta yi zumunci ta gaida ƙawayenta ya zo a riwaya sahihiya cikin kyawawan mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance har unguwa yana raka iyalinsa unguwa yana raka iyalinsa annabi da kansa ya raka matarsa unguwa su je su gama abin da suke yana tsaye yana jira ya dawo da su gida Allahu akbar sallallahu alaihi sallam amma mu yanzu a Hausa har waka ake ana cewa wai lalataccen mai gida shi yake raka mata unguwa ka ji ba kaga wannan wakar ko wannan waken da ake karara ya ci karo da abin da annabi ya yi don ku annabi yana raka matansa unguwa kamar yadda malamai suka faɗa Allah ya musu rahama so yana da kyau mu kyautata wa iyalin mu mu faranta musu dan dama akan abin da muke tattauna akai kenan duk wani ne wannan dan bawa aure kariya kada aure ya lalace shine babban dalilin da ya sa muke yin wannan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kathira abun mamaki yanzu kaga mu a Hausa Fulani saboda rashin wato dabbaka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake dabbakawa da iyalin shi har waka ake ake cewa wai lalataccen mai gida shi yake raka mata unguwa annabi kuma yana raka matansa unguwa kaga wannan kai tsaye wannan waka ta ci karo da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yake yake aikatawa so duka waɗannan abubuwa idan sun nuna mana wani abu suna nuna mana muhimmancin mu kyautata wa iyalanmu a gidajenmu don a samu wato continuity da ci gaba na zaman lafiya tsakanin ma'aurata guda biyu da miji da mata na tabbatar mai gidan da yake faranta wa iyalinsa ya fi kowa morewa rayuwar aure na tabbatar matar da take tana faranta mai gidanta insha Allah wa tabaraka wa ta'ala ta fi samun jin daɗin rayuwa da ita da mai gidanta a zaman su na aure amma ƙuntatawa, muzantawa tozartawa cutarwa wannan ba zai kai mu ko ina ba sai dai kai mu cikin wailat cikin damuwa da fada cikin hali na na shiga uku wayo Allah ne ya so ba zai nuna mana komai ba sai sharri Allah kiyaye mu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zamanto wannan ɗabi'ar sa ce dabi'a ta kware abin koyi bayan wannan cikin abin da zamu dauka cikin halaye da dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato mutum ne wanda yake yana kula da hakkin iyalinsa hatta bayan sun bar duniya a ce iyalinsa ta rasu ta bar duniya amma yana kula da hakkinta misali gana na khadija radiyallahu ta'ala anha khadija binta khuwailid Allah ya yarda da ita hatta bayan ta bar duniya annabi sallallahu alaihi ya kasance yana yawan yabanta ya faɗi alkhairi a kanta saboda ayyukan alkhairi ɗin da ta yi ta yi masa masu tarin yawa wadda ba za su irgu ba wannan yasa na aisha kishi ya kamata ta ce ma girtu alam ra'atin ma girtu ala khadija ban taɓa yin kishi akan wata mace irin yadda nake yin kishi wato kamar yadda nake yin kishi wana na khadija ba ta ce wa inni ma laqaituha amma duk da haka ma dai ban haɗu da ita ba ina yin kishin ne akan ta likasarati zikrihi iyaha saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yawan ambatanta wasana alaiha kuma yana yawan yabanta annabi yana yawan kiran Nana khadija a gidan shi hatta bayan ta bar duniya khadija abu kaɗan zai ce khadija khadija khadija khadija sannan yusni alaiha khairan yana faɗan alheri akan Nana khadija yukarzir yukarzir yana ta maimaitawa saboda me kaddamar lahul khairat nana khadija ta yi wa manzon Allah alheri ya kiyar uwata ki abu mai kyau ki aikata alkhairi ga mai gidanki ta yadda har idan kin mutu kin bar darasi a gidan nan wallahi ba za a manta da ke ba amma ina gaya miki akwai irinki irinki masu tarin yawa wadda sun mutu wallahi iyakaci sun daɗe wallahi ta lai shekara ɗaya saboda mugun halin su wallahi mantawa ake da su wa Allah ki dasa alheri a wannan gida ta yadda ko mutuwa kika yi insha Allah sunanki ba yanda za a kashe sunanki a wannan gida idan gangan jikinki baya nan halinki yana nan idan gangan jikinki baya nan ɗabi'unki suna nan idan ruhinki baya nan kyautatawa mai gidanki da kika yi yana nan yana daɗa cin moriyarsa sau nawa ake samun mutumin da matarsa ta mutu ya binne ta ya zo ya ƙara aure amma wallahi saboda tsabar ya saba da wannan mata tana kyauta masa sai zo yana kiran amaryar da ya aura din zai rinka kiranta da sunan matacciyar ana fa samun ma sabani da matsaloli tsakanin ma'aurata akan akan wannan matsala din amma a nan gurin ba wato ba goyon baya nake ko cewa nake ayi ba amma me ya jawo wannan matar da mugun abu take aikata masa wallahi ba zai zo yana kiran yawan kiran sunanta ba akwai wanda yawa yawan abun ya yawa tun tana haƙuri tana ganin kamar abin irin na farko farko ne daga baya fa zo ta tinkari ce to ka ga magana gaskiya zan gaya maka ni fa ba zan yadda kana kira na da sunan wata wacce ta riga ta mutu ba kawai ni bana so Allahu akbar mata kenan mata masu sha'ani irin nasu kuma dole ba ta haƙuri ka ga rayuwa kenan kin ga rayuwa yake yar wata yanzu kin ga wai kaddara ke ce wai an gama yayinki kenan fa an gama yayinki an auro wata an kawo ta gidan sunanki ma ba ta so a ambata malam duk mutumin da ya rayu bai bi Allah ba yayi asara wallahi Allah ne kawai zaka yi masa biyayya ka huta kat zance ya kare guda ɗaya. amma matukar baka bi ubangiji ba kana tare da wulakanci a rayuwarka mutum yana tare da tozarta a rayuwarsa yana tare da rayuwa ta shiga uku wallahi so anan gurin abin da nake so na kai mu gare shi ne. ku duba irin wato riƙe alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam wa iyalin shi wajibi ne gare mu bangare guda biyu mu maza matukar mataka ta yi maka kyautai ta maka abin alheri to kada ka wanta da ita ka yabe ta ko ina kuma ka faɗi alheri a kanta wani lokacin wai ana wasa wuka da wuka ne aka ce mace ai wuka ce wata ke wasa wuta a wata ke wasa wata wata ke kaifa wata wani lokacin cikin hikima ta auratayya da zamantakewa a kira sunan waccar matar da ta rasu din ana yabanta ana faɗan alkhairinta kamar ana daɗa wasa wannan ne ita ma ana nuna mata ta daɗa fa dagewa da aikata alkhairin nan don ita ma ta rinka samun yabo irin yadda 'yar uwarta magabaciyarta ta samu wani lokacin kuma gaskiya yana iya jawo fitina a gida wanda Allah ya jarabe shi mace da mace mai zazzafan kishi kasan akwai masu zazzafan kishi kishi na fitar hankali kishi yadda kasan wato kafirci haka suke dauke da shi komai za su iya akan wannan kishin to wanda Allah ya san Allah ya jarabe shi da mata tana da irin wannan ɗabi'a to shikenan sai ya sai ya ainihin wato da matarsa kuma ya ainihin wato nuna mata ta yi haƙuri in kuma ya ga ba za ta iya yin haƙuri ba to sai ya haƙura shi kada ya ambaci sunan waccar mata ɗin bayan wannan cikin wannan hadisi abinda za mu iya tsinta a ciki shine ashe na na khadija ta yi abin alheri shi yasa annabi yake ambatanta kuma ya cika mata alkawari ya yi mata wafa'i bayan ta bar duniya ma bai manta da ita ba amma dai ana tunawa ne da mutum yayin da ya zamanto alherinsa ya yawaita a cikin al'umma ku lura da wani abu guda malamai suna faɗa Allah ya musu rama ya saka musu alkhairi mutumin da ya tara dukiya tara kuɗi da yawa ko ya yi mulki da yawa ya daɗe yana yi in dai bai yi wa mutane abin kirki ba nan da na ake manta da shi duk dukiyarsa idan da ya fi kowa dukiya in dai bai gina al'umma ba bai taimaki al'umma ba bai yi abin da mutane za su masa Allah ya sa albarka ba to wallahi nan da nan ake manta da shi yana mutuwa ba zai daɗe ba an manta da labarinsa saboda ba abin da yawa mutanen da za su tuna da shi ɗin bai abin da za a tuna da shi ba ɗaya kenan da za a samu malami talaka wanda bai da komai bai da naira ɗaya bai da mulki bai da sarauta bai da kuɗin aljihu bai da komai amma fa Allah ya bashi ilimi Allah ya bashi ilimi ko ya bashi komai Allah ya bashi ilimi kuma yana aiki da ilimin ya ƙarar da rayuwarsa wajen karantar da al'umma dare da rana ya taimaki wancan ya yi wannan hanya ya ba da ilimi a nan ya faɗakar a nan ya tsoratar da mutane Allah ya nuna musu hanyar gaskiya gaba ɗaya rayuwarsa ta ƙare a kan faɗakarwa da karantarwa da ilmantarwa da nusantarwa da gina mutane da gina musu rayuwarsu da aƙidarsu wallahi ko da bai mallaki ko kuma wannan mutum ya duniya ta tashi ba a manta da shi kyakkyawan misali shine yanzu duk abin da muke karantawa muke faɗakar da mutane ai malamai suka rubuta dole kuma idan ka zo bato ka ambaci sunan su dan su suka rubuta ku duba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mutane kudi ya raba musu mulki ya yi musu Allah ya bashi mulkin amma ba da mulkin ake tuna shi ba da kyakkyawan ɗabi'arsa da kuma karantarwarsa da ilmantarwarsa shine duniya ta gada take amfanuwa da shi ba ma shi kadai ba wanda ya bi shi ma cin wuriyarsa ba ma shi kadai ba wanda ya bi wanda ya bi shi ma cin wuriyarsa kai har duniya ta tashi wanda ya fi sunnar manzo Allah yana samun hasken annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani malami da ya samu haske a duniya ya samu ɗaukaka a duniya albarkacin abinda manzon Allah din ne ya zo da shi shine Allah ya bashi wannan wallahu ta'ala a'lam yan wa mu da sake kasancewa a wannan karo muna fatan Allah ya sa mana albarka ya ba mu tofiki ya kuma ba mu dacewa muna tattaunawa ne akan irin kyawawan ɗabi'u da Annabi sallallahu alaihi sallama yake aikatawa da shi da iyalinsa na na Aisha Allah ya kara mata yadda ta kasance